We stand with Dr. Abdullahi Umar Ganduje, no going back, no regretting, no wasting time. We stand with Dr. Nasir Yusuf Gawuna Damuna Bakin no going back, no regretting, no wasting time, no going back. One wanda ya isa, muna nan mun da nan. Ka zo da takarar, ka zo da neman takarar, ko ka je ka ba wani mukami, wannan kai ta shafa da kai da wanda ka ba ba. ko ka je ka dinga kulle-kulle kai kana ganin kujerar ka sama take <laughs> wannan kai ta shafa ko ka tafi ka kitsa abubuwa ka yi kulle-kulle a can ka kitsa can ka toshe can ka bi ta ƙarƙashin ƙasa ka dinga tura kuɗaɗe ko kana jawo mutane a jiki ko kana ba da mukamai wannan kai ta shafa za ka zo ka tarar da muna nan ka ta gwamna a tsaro ai na rantse da girman Allah muna nan da Dr. Nasiru Yusuf Gawuna.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 kuma goga sarkin aiki shugaban jam'iyyar apc na tarayyar najeriya tsohon gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje kaduna bisa. babu shakka wannan gwagwarmaya da muke yin ta za mu ci gaba da yin ta muna apc muna tare da shugabancin apc muna tare da dr abdullahi umar gandushi muna kuma tare da dukkan wani wanda yake kishin jam'iyya yake tiritiri da jam'iyya yake son jam'iyya ba fa wanda yake jam'iyya zagon ƙasa ba. To amma ana ganin ai APC kuna mata kafa ungun duba da kuna tsallaka wata jam'iyyar kuna yabon wasu maimakon 'yan jam'iyyar ku. Kamar yaya? yi dan siyasa ne ko ka shiga siyasa yau? In ka shiga siyasa ka gaya wanda ba hurumin ka ne. Amma abin da muke magana APC muke yi yanzu ita muke gobe ita za mu dora jibi. kuma ko menene a jihar Kano nan ina tabbatar maka muna tare da apc muna tare da abdullahi umar ganduje muna tare da ɗan mu na gwamna dr nasiru yusuf ga wani da muna bakin rubuta da alhaji murtala silan ga galadi Mangaba idan ka ɗauke wannan layin kowaye a apc duk girmansa ban ɗauke ma kawai ba illahi la ilaha illa bi isa ba muna tare da shugabanci na jihar Kano muna tare da shugabanci na ƙasa. Wasu na ganin cewa madadin wasu na ganin cewa za su canza layi. Ko su canja layi ko kada su canja layi wannan su ta shafa. Ana ganin tun da laya ba ta yi rufi ba. Mu muna gaya wa al'umma muna gaya wa duniya mu ba mutulaye ba ne kuma mu ba mu munafunci ko ba za a yi munafunci da mu ba. An zo an yi zaɓe an tabbatar da nagarta da inganci na Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ɗan takarar gwamna wanda in magana ake ta kuɗi, magana ake ta kulle-kulle, magana ake ta waka sani, ba ma yadda za a yi a ce an kawo Dr. Nasiru Yusuf Gawuna a matsayin ɗan takara. Amma da ke Allah yana nan, Allah yana madakata, Allah shine mai yi, wa man yattaqillah yaj'al lahu makaraja wayar yarzuquhu min haisu la yahtasib wa man tawakkala ala Allah fa huwa hasbu inna Allah walibul amra kad ja'ala Allah bi kulli shay'in qadra ina fiya ma ai kai a ce ma ga Dr. tanasir Yusuf Gawuna ka kalle shi daga saman sa kasan sa mai tawakkali ne da Allah da magana ake ta kuɗi to da ma ba yadda ma za a zo kan Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ka san me dalili kasar tamu wa ka sani ne wa ya san ka ba fa yana nuna maka wai dan Dr. Nasiru shugaba ne bai san kowa ba tunda mutum ne wanda tunda ya taso a rayuwarsa Allah ya yi shi mai nasibi Allah ya yi shi mai farar fuska Allah ya yi shi mai farar zuciya shi na kowa ne kuma duka gidajen siyasar nan na jihar Kano ina gaya ma ina kalubalanta kuma waye ba wanda zai gaya maka cewar rago uku ne siyasar siyasar Kano gidan Malam Ibrahim Shekarau Tanasir Yusuf Gawuna baya da gima da gidan Malam Ibrahim Shekarau ƙarshe ma ya ce in ya samu dama zai ɗora aikace-aikacen alkhairi na Malam Ibrahim Shekarau. Dr. Nasiru Yusuf Gawuna baya rigima da gidan injiniya sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ƙarshe a kamfen ya ce in Allah ya bashi kujera ya bashi dama zai ɗora daga aikace-aikacen alkhairi na injiniya sanata rabi musa kwankwaso Dr. Abdullahi Umar ganduja kuma dama shi wannan shakundum ne ya ce za su dora daga inda aka tsaya abun alkhairi da gina Kano da kawo ci gaba a Kano na na Dr. Dr. Abdullahi Umar Ganduje Dr. Nasir Yusuf Gawon ya ce zai dora. To amma ana amana ne ko ba zai ci amana ba. Ana ganin tunda zaben da ya gabata an samu matsala wai a kawo wani wanda kuma za a iya dorawa. Ba wata matsala. Ko ce za ta kyau. Ai shine na gaya maka. wanda dai ya dogara da Allah ya tawakkali da Allah Allah ne mai yi shine mai kowa yadda ya so haka zai kasance na fa baka labarin nan na baka tarihi a baya idan kuɗi ne idan ƙulle-ƙulle ne babba za a kawo ba fa za a kawo Dr. Nasir Yusuf Gawuna ba amma Allah nan dai da ya ɗau mulki a wancan lokacin aka nuna ya yadda ya nuna Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ne dan takarar kujerar gwamnan jihar Kano wannan Allah fa yana nan Gafurur Rahim lillahi wahidul Kaharu. yana nan a madakata idan yanzu Allah ya ba mu ararai mun tafi mun ga 2027 Allah nan dai yana nan a madakata shine mai yi idan Allah ya ce Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ne a 2027 wallahi wala shakka ba wanda ya isa kowaye da kulle duk shige da bacanka duk zuwa kana wani kana wani laɓe-laɓe kana wani kai kai kana da kuɗi Allah ya baka kuɗi kujerarka babba ce wai ka dinga tunanin wai yanzu zaka ƙara ba zaka fara bujiro da rigingimu a jam'iyya amma suna ganin cewar idan har ba za ku duba ku ga ina kuke da matsala ba za ku tafi a haka kamar ka nome ta abin da aka yi a APC a jihar Kano ba ta da wata matsala dan gyare-gyare ne ai dan adam tare yake bai cika goma ba ai gaskiya zan gaya ma reality amma fa ina gaya ma we stand with Dr. Abdullahi Umar Ganduje no going back, no regretting, no wasting time. We stand with Dr. Nasir Yusuf Gawuna Damuna Bakin Gunta, no going back, no regretting, no wasting time, no going back. Muna nan da Dr. Nasir Yusuf Gawuna a 2027 in Allah ya ba mu ararai mun ganta. Allah nan da muke roƙo lillahi wahidil qaharu wanda yake iyawa mutum yake iyawa shine mai yi yadda ya so haka zai kasance. Amma kuna da gwamnati a baya ba labari ba yanzu kuma Ina gaya maka da ta Nasiru Yusuf Gawuna a kan layinsa muke a kan tafiyarsa muke da shi da mutala silan garo no going back. Ba mu san abin fa da zai zo gobe ba. Ba mu san fa abin da Allah zai ban anjima. Amma nake gaya ma muna da yaƙini muna wa Allah kyakkyawan zato. don duk wanda yake wa Allah kyakkyawan zato wallahi ya huta shi Dr. Nasiru su gauna ai ka kalle shi gaba ɗayansa ai mutum ne mai tawakkali da ƙudurar Allah mutum ne mai tawakkali da yadda Allah ya yi da yadda ya so kuma duk abin da Allah ya yi wa Dr. Nasiru su gauna shi ya ce ya karba a haba alaihi an gama ai wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira ya yi imani da dukkan al'amuran da Allah ya shirya kowane iri ne ya zo masa ya karɓe shi to wannan Allah subhanahu wa ta'ala da ya aka zo aka daki can aka daki juji a can aka dinga kulle-kulle masu ɗebo kuɗaɗe suna ɗebowa masu ɗebo daloli suna ɗebowa masu shan jini ko masu shan jini bari gaya maka billahi allazi la ilaha illa wa muke wa muke shakka ne nan yanzu ba shan ba ma shan jini ba akwai wanda batar da mutum ma zai yi akwai ya samu wai me yasa ba za ku ba waɗannan wasu da suke zawarcin wannan kujera su masu su gwada ba an ki a basu wanda suke zawarcin ba wanda ya isa nan da nan a madakata ka zo da takarar ka zo da neman takarar ko ka je ka ba wani mukami wannan kai ta shafa da kai da wanda ka ba ba ko ka je ka dinga kulle-kulle kai kana ganin kujerar ka sama take wannan kai ta shafa ko ka tafi ka kitsa abubuwa ka yi ƙulle-ƙulle a can ka kitsa can ka toshe can ka bi ta ƙarƙashin ƙasa ka dinga tura kuɗaɗe ko kana jawo mutane a jiki ko kana ba da mukamai wannan kai ta shafa za ka zo ka tarar da muna nan ka ga kada gwamna a tsaro ai na rantse da girman Allah muna nan da Dr. Nasiru Yusuf Gawuna a matsayin ɗan takarar gwamnan jihar kuma muna tare da Dr. Murtala Gawuna dan takarar mataimakin gwamna. Kada ta sauya zani yanzu fa aka fara ta. Barin barin gaya ai kowaye ya kalle mu kai kai mai kallo ko kai me tunanin me tunani ai kai ka san in ka zo kai kata kata ne mu ka san ka tare goshin jirgi. Barin gaya ba ma cin amana ba za mu ci amana ba. Duk layin da muka yadda ka mutunta mu ka ɗauke mu mutum ba magana kuɗi muke ba ka je can da kuɗinka kai ka isa in ka mata ayyuka da kuɗi abin ne ka da kuɗinka ka kai ƙaruna da kuɗinka duk kuɗin ka kowa ya kai ka isa ka mutu a ɗauki kuɗi a sama akabari a nan ne ka yi ka gama ka yi ka gama kulle-kullen ka yi ka gama shirye-shiryen ka yi ka gama wani biye-biye da laɓe-laɓe billahi allazi la ilaha illa huwa Allah nan dai yana nan a madakata lillahi wahidul qahhar shine ne yi shine ne bayarwa ga wanda ya so idan Allah ya nuna mana 2027 muna rayi Wannan nan dai da ya ɗauko kujera Dr. Nasir Yusuf Gawuna bai wa Allah dole ba Dr. Nasir Yusuf Gawuna ba wani abu ya je wa Allah ba daban Dr. Nasir Yusuf Gawuna ba cewa ya shi ya fi kowa a wajen Allah ba Allah ne da ƙudurarsa da niyyarsa ya ka dama duk kulle-kullen da aka yi da wani rikinkinu da duk abin da aka yi ba abin da ba abin da ba a yi ba yau Allah ya ce Dr Nasir Yusuf Gawuna ne me yasa kwan sabon shi wani mutum ya zo kowaye kai muna jiran ka zo da mai soja zai karkare kuma abin da zan karkare da shi ina ƙara tunawa shi wannan sanatan kano ta arewa yake kowa yin karo jibirin maliya ina ƙara tana ma akwai kuɗi da kasa aka tura mana kuɗi kasa aka tura mana ba don muna cikin bala'i ba ba don muna cikin rashi ba kai cancanta muka yan ai jam'iyya ne kuma yan najeriya ne mu kuma mu kaɗa aka wa ba an ba wasu wani ya karɓi miliyan goma wani ya karɓi miliyan ashirin wani ɗari wani har biliyan aka zo mun gode maka da abin da kai mana mu ba fitilaye ba ne ba maciya amana ba ne mu ka sa aka tura mana kuɗi naira dubu ɗari hudu da saba'in da wani abu total abin da ya kama naira dubu ɗari biyar aka cire percentage yau nake ganin banki wannan bankin sai ne ina zargin a neman gani gani wani ya ce an zare mu kuɗi wance ya ce shi ma an zara mar na rantse da girman Allah wannan saƙon Allah isa baro ya gan shi na rantse da girman Allah baro jibrin maliya deputy senate president na rantse da Allah aka zara mun kuɗi in ba kai zaka biya kuɗin nan ba Allah ya sina